Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakan da rundunar ke ɗauka game da matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ke ƙara ta'azzara a jihar Niger. Majalisar dai ta ce satar mutanen domin neman kuɗin fansa musamman a yankunan sarkin fawa da Fando Gari da ke can kan iyakar jihar Niger da Kaduna. yana matuƙar tayar da hankalinta. Honorable Sha'ibu Liman Iya shine shugaban kwamitin labarai a majalisar, ya yi bin ƙarin haske ta wayar salula. Maganan gayyatar shi kwamishinan 'yan sanda shi ma wannan majalisa ne gaba ɗaya ta ganin da ya kyautu a gayyace shi kwamishinan 'yan sanda ya zo ya sadu da 'yan majalisa saboda Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Abubakar ɗan inna ya ce a lokacin da na kira shi takardar gayyatar kwamishinan bata isa wajensu ba, amma ya ce duk da haka suna da abun shaidawa majalisar akan sha'anin tsaron jihar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A yanzu dai ma takardar da munka aka muna communication. Wato har dai sako bai kai wurin ku ba. Yawa sako bai kai wurin mu na gayyata majalisa. Amma idan ya zo wurin mu ai kwamishin kwamishina ai zai

a ciki har da wani mai suna Lawai Kwali da aka ce ma shi ne shugabansu ga abin da ya shaida mun a lokacin. Lawai Kwali. Lawai Kwali? Hmm, ka san abin da ya kawo kana. Hmm? Mene ne ya kawo kana? Laifi ne. Laifin mi kenan. Eh? laifi mi kenan. Laifi ne na kashe mutane. Mutum nawa ka kashe? Tun wanda aka fada shi ne. Eh fada da kanka mutum nawa ka kashe? To an na kimanta haka na kariya saboda me? Kuna son fadi gaskiya ne ko ba haka bane? ni in gaggawa laika ido na wai na kashe Allah ne zai zai bayyana wani abu kai mutane nawa kasa aka kashe baya zuwa yanzu ta yi sun shi suna da yawa kamar sun kai nawa talatin ko ashirin dan ake dai talatin talatin talatin duka kasa aka kashe yaran ka suka kashe mm. to me yasa kake kashe. laifi ne me yasa kake suke kashe kuskure ne A yanzu dai ranar Litinin mai zuwa ne ake sa ran kwamishinan 'yan sandan jihar ta Niger zai bayyana a majalisar akan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.